Irmiya Sura goma Allah da kuma gumaka Ku ji abin da Ubangiji yana ce muku, ya gidan Isra'ila, ga abin da Ubangiji yana cewa, Kada ku koyi hanyoyin al'ummai, ko ku razana game da alamun sararin sama, ko da yake al'ummai sun razana saboda su, gama al'adun mutane banza ne, sukan yanke itace daga kurmi, sai mai sassaƙa ya sassaƙa shi. da gizago, sukan yi masa ado da azurfa da kuma zinariya, sukan ɗauki guduma su kafa shi da ƙusoshi, don kada ya fāɗi, kamar dodon gona cikin gonar kabewa, haka gumakansu ba sa iya magana, dole a yi ta ɗaukansu, domin ba za su iya tafiya ba, kada ku ji tsoronsu, ba za su iya yi wa wani lahani ba, ba sa iya yin wani abin kirki, babu wani kamar ka, ya Ubangiji. kai mai girma ne, kuma sunanka yana da girma da kuma iko, wane ne ba zai girmama ka ba, ya sarkin al'ummai? Tsoronka wajibi ne a cikin dukan masu hikima na al'ummai, kuma cikin dukan mulkokinsu babu kamar ka, dukansu marasa azanci ne, wawaye, gumakan itace banza ne suke koya musu, an kawo ƙerarren azurfa daga Tarshish, zinariya kuma daga Ufaz. abin da gwani da maƙerin zinariya suka yi, sa'an nan aka yi masa ado da malufi da shunayya, dukan aikin gwanaye. Amma Ubangiji shi ne Allah na gaskiya, shi ne Allah mai rai, madawwamin sarki, sa'ad da ya fushi, ƙasa takan girgiza, al'ummai ba sa iya jure da hasalarsa. Ka faɗa musu wannan, waɗannan alloli waɗanda ba su yi sammai da ƙasa ba, za su hallaka daga duniya da kuma ƙarƙashin sammai. amma Allah ya yi duniya ta wurin ikonsa, ya kafa duniya ta wurin hikimarsa, ya shimfiɗa shammai ta wurin fahiminsa, sa'ad da ya tsawa ruwaye a cikin sammai sukan yi ƙugi, yakan sa gizagizai su taso daga iyakokin duniya, yakan aiki walƙiya da ruwan sama, ya fitar da iska daga gidajen ajiyarsa. Kowa marar azanci ne, marar ilimi, kowane maƙerin zinariya zai sha kunya saboda gumakansa. siffofinsa ƙarya ne, ba su da numfashi a cikinsu, su ba kome ba ne, aikin ruɗami ne, sa'ad da hukuncinsu ya yi za su lalace, shi da yake rabon Yaƙub ba kamar waɗannan yake ba, gama shi ne mahalicin abubuwa duka, har da Isra'ila, kabilar gādonsa, Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa. Hallaka mai zuwa Ku tattara kayayyakinku don ku bar ƙasar. ku da kuke zaune a wurin da aka kewaye da yaƙi, gama haka Ubangiji ya faɗa a wannan lokaci zan jefar da waɗanda suke zaune a ƙasar, zan kawo damuwa a kansu domin a kama su, tawa ta ƙare saboda raunin da aka yi mini, raunina ba mai warkewa ba ne, duk da haka na ciwo kaina, wannan ciwona ne, dole kuma in jure da shi, an lalata da tentina, dukkan igiyoyinsa sun tsintsinke. ’Ya'yana maza sun bar ni ba sa nan; ba wanda aka bari da zai kafa tantina. ko ya kafa mini mafaka; makiyaya marasa azanci ne kuma ba sa neman nufin Ubangiji, saboda haka ba sa nasara, dukan garkensu kuwa ya watsi. Ku saurara, rahoto yana zuwa, babban hargitsi daga ƙasar arewa; zai mai da garuruwan Yahuda kufai, mazaunin diloli. Addu'ar Irimiya. Na sani, ya Ubangiji, cewa ran mutum ba nasa ba ne, ba mutum ne yake kiyaye takawarsa ba; ka yi mini gyara, Ubangiji, amma fa da adalci kaɗai, ba cikin fushinka ba, don kada ka wofinta ni; ka zuba hasararka a kan al'umman da ba ba, a kan mutanen da ba sa kira bisa sunanka, gama sun cinye Yaƙub sun cinye shi gaba ɗaya suka kuma lalace wurin zamansa.